مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء subhanahu wa ta'ala masallin da cewa masalul ladina takhadhu min misalin waɗanda suka riki koma bayan Allah auliya a matsayin ababen bauta a matsayin masoyansu kamar sil ankabut kamar misalin giza-giza ne ittakhadat baita a sanda ta riki dadu ta riki gida gidan giza-giza shine yana wa ina auhanal buyut lalle mafi rauni mafi muni mafi raunin gidaje labaitul ankabut wallahi shine gidan gizo gizo law kanu ya'lamun amma fa sun sani inna allaha lallai allah mu sarki ya alamu ne mafi sani ma ya da'una dangane da abin da suke bautawa min dunihi wanda yake koma bayansa min shay'in duk abubuwan da ake bauta wanda yake ba Allah ba Allah ya san da wa'annan abubuwa kuma zai hukunci akan sarana alkiyama wal aziz Allah ne mabuwayi wanda yake gagar ya fi ƙarfin kowa ba wanda ya santa kameman yadda yake sai shi alhakim gwani cikin aiki ka duba ƙarshen wannan aya sai Allah ya faɗa abu biyu ka kula ala azizul hakim sai kuma ya ƙara da cewa tilkal amsal ire-iren wa'annan misalai da na buga ƙur'ani na duribuwa muna buga su ne linnasu ga mutane kaga don fa'idar mutane don mutane su amfana da su wa ma ya ba wanda yake bin diddigin wa'annan misalai ba wanda yake fuskanta su ya su ilal alimun fati sai masu ilimi to kaga kenan ana ya kamata mutum ya kalla nan dukkan ayoyi da suka buga misali a ƙur'ani to nan sai Allah ya ture sai faɗa hikima sai ce al hakim idan aka ce al Shi ne wanda yake a ɓoye wanda ke ba kasafai ake iya gane shi ba wanda ya fi ƙarfin kan kowa fada su tafi ƙarfin kowa ilimin su da basirar su tafi kowa sai ce alhakim kuma gwani mai hikima kenan duk sanda gaji allah mutu sarki ya buga maka misali to sai ka tsaya kai tsaye kai ƙorilla kake iya fito da wasu abubuwa da sai ƙarshen wannan abu magana cewa ai kai ana so ai kaza ne kaza ne wannan shine fahimta ta gama gari kai an tuffanta wato bautar wanda yake ba Allah ba kamar wanda ya kama yana a matsayin gida kaga ya kama bilhu ya kama shirme domin yana ba taɓa wa gida ba iska za ta fi da ita to wannan shine kamar misalin masu bautawa wanda yake kuma bai Allah to ban ta sadu ciki wannan ita ce fahimta ta sama sama fahimta ta gama garin mutane amma fahimta wacce take ta koli ita ce za ta sa a nitsa a zurfafa shi sa yake ma kawo al-aziz din kenan al-aziz wato kullu ma qalla wannan dura da abin da ya zama ya karanta ya zama dan kadan to shi ake kira al-aziz wato kenan yan adadin mutanen da za su ribaci ire-iren wannan misalan ba su da yawa ba su da yawa sanan alhakim wannan bishara ce Allah madaukakin yana da hikima a cikin wannan idan ka tsaya za a gane hikimar kwarai da gaske sannan sai ƙara cewa tilkal amsal ire-iren wa'ancan misalai nadribu hadin nas muna ta buga su ga mutane ne linnas linnas ta'lil dan fa'idar su mutana lamul jarri don ya zama cewa illar ma'ana sababin fa'idar don ta koma ga mutane don mutane su fa'idantu wa ma ya aqiluha ba wanda yake tsaya wa ya diddigi ya ba asalin wa'annan misalai ya bankaɗe su wato illar alimun fati sai waɗanda suke masu ilimi ilimi a nan idan mun tsaya mun kalli ƙudan zuma mun kalli gizo-gizo mun kalli hankaka mun kalli tururuwa da kiyashi idan mun kalli adadin kwari saniya mun kalli raƙumi mun kalli akuya da ɗan tauri rago da abubuwa da shansu wani su ne dabbobin da ubangiji suwata wata ala buga misali a kansu mun kalli sauro kamar sillar cewa yake cewa wato wa menene da'ibatu kuma ko ba inna Allah la yaftahi an yadriba mathalan ma Allah baya jin kunyar ya buga wani misali da'ibatan kamar da tsaro wa mafuka da abin da ke sama da shi ko kafin ke da shi duwayen nan idan ka kalli duka Allah subhanahu ta'ala bai ba su sabahalulan ba in ka dauko sauro shine mafi kankanta abubuwa sauro kamar da addumairi yake faɗa a cikin hayatu kubra idan ka dauko sauro ka ajiye shi za ka ɗauko giwa ka ajiye ta ba babba giwa to da ƙira giwa da ƙira sauro duk kala ɗaya ne wannan abin nasu zumbutu hurfum hancin nan shi ne irin na sauro ka kula da kyau ƙafafuwan da take da shi ita tana da ƙafa hudu shi kuma yana da shi da har da ƙari wanda ya ajiye wa giwa kafafuwa da kayan ciki shi ya ajiye wa sauro kafafuwa da kayan ciki har da zankutu dalilin wannan shine wannan zai iya kira waka zuwa ka gane cewa Allah maɗa sarki abin tsoro ne abin tsoro ne abin da ya zuba a jikin giwa shi ya zuba a jikin sauro kuma har da ƙari wannan bakin na sauro da yake cizon mutane da shi ya caka ka duba an kama da shi ba ka ce ga kashi a jikin ko wani gurin guntsi ko wani abu ba amma duk yadda jikin fatan ta adam take idan sauro ya sa wani abu sai ya huda ta ya zuki jinin da zai zuka inda ka san shukuna injection allura haka zai maka yana da kafa shida giwa tana da kafa hudu tana yana da zumbutu tana da zumbutu wanda ya ajiye wa giwa wannan kayan ciki shi ya ajiye a jikin sauro wanda ko zai ƙara fusgo ka akan cewa ƙarshen da wani ce ai dama giwa to tana da girma ne shi yasa aka je masa zumbutu aka ajiye masa kaza kaza kaza kaza to Allah zai ce a'a ni a abin da ma bai kai giwa ba zan iya sube wani abu ba, amma an ƙara masa wani abu giwa na ba ta hanci na ba ta kunne na ba ta kaza na ba ta zumbutu na ba ta ƙafafuwa hudu to bara na yi wani abu wanda yake sai kai daga kai ma za ka gan shi kuma ya damu mutane sai aka yi maka sauro sai aka sa mai kafa shida aka ba shi tambutu duk wani abu da ya cike shi ya zuki jini a jikinsa ba wani abu ne a kan kallon sauro kullum za ka iya gane kudurar Allah ba ta wasa ba ce shi sa yake inna a yi yastahi guri ba masalan ma Allah baya jin kunya ya buga wani misali bu'ibatan da sauro kuma ba ko abin da ke kasar shi ko yake ko ke sanin shi masu imani duk sanda suka ga misalin nan wasu su bai da hankali samu ilimi kwarai da gaskiya to shine to yau sai gashi an kawo kudin zuma sai kuma aka kawo gizo-gizo gizo gizo nan zai mun fara fita abubuwa da yawa a kansa wanda malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan gizo-gizo da abubuwan da suke a ƙasa to shi sa dan Allah ya hankala ka zuwa cewa ba ku in ba ka misali cewa eh, kamar sai an kamar ta kaza baita ka ce ko gidan gizo-gizo ya na ba don wannan bane don wannan da wasu su kuma tunda mun faɗa cewa dabbobi su ne mutanen malaman mutane na farko kafin mutum ya fara ilmantar da dabba to mu dabba ita ce ta fara ilmantar da mutum Allah subhanahu wa ta'ala ce wal mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah yace kuna ma sani da ilimin farauta ne mukallif at-taklif ilimin farauta mukallif wanda ke da ilimin farauta mafarauci mukallibi na kuna masu sani da ilimin farauta to na wannan kuna sanar da dabbobin mimma ilmukum Allah daga ilimin da Allah ya sanar da ku na farauta kaga daga ilimin da Allah ya sanar da ku na farauta kake nan kuna sanar da dabbobi to da kai da dabba wa ya fara sanar da wani dabba ita fara sanar da mutum ilimi an gane ko wanda kuma asallahu guraban yabhith fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi sai Allah ya aiko da hankaki biyu suka yi fada ɗaya kashe ɗaya sai ɗayan ya tona ƙasa a gaban ɗan gidan annabi adam qabil dan ya binne gawa ɗan uwan sahabi li yuriyahu dan ya nuna masa kaifa yuwari yadda zai kirbuɗe ya binne sauwa a tarihi gawa ɗan uwansa wannan kenan to kaga yadda tsarin abubuwan yake tafiya da haka kenan wannan dabbobi da muke rayuwa da su ba za mu ɗauke su mu ɗauke su a banza ba kuma idan ka ɗauko dabbobin da Allah ya ba mu dama da ake su al'an'am samaniya ta wannan dabbobi da aka ce ka ci za ka ɗauko su suna ɗabi'a irin ta mutum ɗabi'a tare da shi ko dai ta haihuwa ko ta fuskar ɗabi'a ko ta fuskar wato al'ada ko ta fuskar tafiya da abubuwansa yanzu ka ɗauko wannan dabbobi za kuma duk wata dabba da mutum dabbobin da shari'a ta ce a ci za a ɗabi'a tana ɗabi'a mai kyau ko duk wata dabba ta ce ka a ci za ka ba ta da ɗabi'a wato ba ta da ɗabi'a tana da wani hali mara kyau ko da ta sufanta da ta ɗabi'a mai kyau to ta wasu fuskar za ka cewa ba ta da ɗabi'a mai kyau idan ka ɗauko rago ka ɗauko tinkiya ka ɗauko inda duk dabbobin da aka ce a ci a ɗabi'a su idan duhu yayi suna barin inda suke su koma gurin kwanciya Wani shi ne ita da irin ɗabi'a mutum in haske fito su fito idan kuma ka ɗauko kare shi kuma a san da duka duka kowace bacci shi kuma sannan zai kama ihu yana firari da sauransu da haske ya fara fitowa karen da ka gan shi ya a taro da daddare idan gan shi da rana za ka iya taka shi maka fice sanda ake kokarin kuma a ce za a fito harkoki shi kuma sannan ka da suke samun ta kare kaga aka ce kakkaci namansa saboda ne ka zama kai ma mutane sun fito neman arziki kuma ka je ka kwanta a san da ya kamata a ce ka fito neman arziki wani kenan kuma za ka same shi yana karancin godiya ga Allah in ta bi alaihi yalhad aw tasruku yalhad in ka bashi yi maka ayyuhu. an baka bashi bane ma yi maka ayyuhu. ya kamata kai ma sai kanka ci dan biya idan kana cin naman abu sai ka yi ɗabi'arsa sai ka koyi ɗabi'arsa su da kake na yawan musulmi ba wani abu da Allah ya a ƙorani a banza babu shi wanda daga cikin limamin harami a dosari yake cewa shi fa wallahi kalmar ƙorani kwaya ɗin ka ɗauko ta in za ka iya bata ma'ana sama da dubu ba ta saboda menene kalmomin ƙur'ani ba su da iyaka don tufa Allah ne yadda Allah ba shi da iyaka tufa kusa ba ba su da iyaka wani kenan ubangiji ta wata ala ke cewa misalin labina ta takhadu min dunillah misalin waɗanda suke riƙar koma bayan Allah auliya a matsayin masoya a matsayin ababen bauta kamar sun la'an kabuti kamar misalin giza-giza ne ittakhazat baita a san da ta riƙi gida wa ina auhanar buyut mafi raunin gidaje labaitul ankabut wallahi shine gidan gizo-gizo law ilmo amma fada sun sani kaga ƙarshen ayar sai Allah ya magana ilm lokanu ya alamu da sun sani kenan da dole ku tashi ku je ku yi ilimi akan wayannan dabbobin ku tashi ku yi ilimi akan su Allah ya ƙara cewa inna Allah lallai Allah madauki sarki ya alamu ma yad'una min duni ya san abin da mutane suke bautawa wanda yake koma bayan sa ne dukkan adadin gumakan da suke bautawa ku kula a ƙarshen aya an kabut ayar gizo gizo sai Allah ya faɗi ya alamuna sai faɗi ilimi a shi nan wannan dalilin cewa gizo gizo yana da ilimi wannan shi yasa masa yake da gida kai da ganin saƙar gizo gizo sai kama da saƙar wata na'ura ko ta ma'aikata Ka ga abu an ɗauke shi da kyau da zubi da tsari da nuna gogewa kuma wata hawa ta ƙungiya ke yi in dare dare ka ajiye abu sai ya zuro kugiyar nan ya shiga cikin kwanan sai ya ɗaga ya janye kugiyar sai ya ɗauki abin da zai ya yi farauta ya komai da shawararsa da wannan kugiyar tasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza arsalta kalbaka almuallam idan ka saki karanka malami karanka mai karatu kaga dabbobi suna daukar ilimi suna daukar ilimi suna da ilimi a fahimci wannan da kyau kwarai da gaske Allah ya ce inna Allah lallai Allah mutsaki ya alamu ya san ma yad'un abinda duk ke suke wa min dunihi waɗanda suke koma bayansa min shay'in dukkan adadin bautar da suke da gumakan da suke bauta Allah ya san da su wani aziz Allah mabuwayi ne hakim kuma gwani cikin aiki wa tilkal amsal Allah ya ce wayannan misalai ne muke na nadribu wa linnat muke ta buga su linnat saboda amfanin mutane dan mutane su ribata kaga nan Allah bai ce lil mu'minina ba lin nas dan galibi anan bayanin annas anan ya nuna cewa akwai wanda zai tsaya shi zai more wannan misali kai musulmi morewa da shi shi yasa za ga cewa tsarin gwamnatoci kamar na america wani abu da su tsarin wato tururuwa ne tsarin tururuwa ne ku obama sanda yi mulki da su suka ɗauko tsarin yadda tururuwa suke ɗaukan wato matakan tsaro a gidanta wani lokaci kuma ta dauki tsarin gudan zuma tsarin kudan zuma kudan zuma da kake gani akwai basawa akwai mayaka akwai yan aiki akwai mazauna gida akwai masu kaza akwai yan leken asiri akwai kaza da Na nadribu muhallin nas muna ta buga su ne ga mutane wa ma ha ba wanda yake hankaltar su idan alimun fa ta sami ilimi da ilimi kake iya kimanta wa'annan abubuwa kake daraja su ubangiji ya ƙara cewa kada Allahu samawati ubangiji ya halitta samai wal arda da kasai bil haqqi da gaskiya inna fi zalika lalla cikin hakan da Allah yayi la ayatu lil mu'minin tabbas akwai aya ga waɗanda suka yi imani kaga sai fara gabatar da ilimi sannan kuma imani haji sai fara gabatar da ilimi sai kuma sannan sai gabatar da imani me yake so nuna maka cewa imam bukhari ya kulla babu da ilmi abul amali babu da ke magana akan cewa sai an fara ilimi kafin a faɗa abin da za a faɗa na imani kafin aikata abin da za a aikata na imani da kawalin Allah ta'ala saboda faɗin Allah ta ta'ala ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfiru li wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu wa yace ka fara yin ilimi da kalmar la ilaha kafin ka faɗe ta kafin ka aiki da ita tuku ka fara yin ilimi da ita ilimi shine gaba da kowane irin aiki Allah ya ce utulu karanta musu ma uhi ilaika abinda aka yi wa'ayi zuwa gare ka min alkitabi wato na daga ayoyin wannan littafi wa aqimis salata ka da sallah inna salata lallai sallah tanha tana yin hanya anil fahsha gabarin alfasha gunyar aiki wal munkar da kuma aiki wanda ke ba mai kyau ba alfasha idan aka kawo alfasha sai aka yi adafinta kan wani abu to ana iya fassara ta da rowa wani lokaci ash-shaytanu ya idukum kuma faqra wa ya'murukum bil fahsha al-faqr kuma ga al-fasha an gane to a nan sai a fassara ta da rowa da sai kai an yi shiru ba a faɗi munkar ba to za a iya fassara al da mummunan ake kai tsaye to amma ce sallah tanha anil fahsha'i tana hani akan rowa ko zina wal munkar da kuma dukkan wani mugun aiki wala zikirullahi wallahi ambatan Allah bautar Allah akbaru idan ta fi girma fiye da dukkan wani abu da mutum zai yi wallahu ya'lamu ubangiji shine mafi sani ma tasna'una dangane da abin da kuke aikatawa nan yace utulu me ake nufi da utulu karanta ba kai mujarradin wato qira'a ba ba a cewa tilawa sai zai zama cewa a karanta ta abibi ma'anarta domin an ce wal qamar idza talaha wash shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha min tala yatlu tilawatan idan wato idan ya biyo bayan abu an gani wal qamar ina rantsuwa da wata iza talaha idan ya biyo bayan rana an gani ko ya yatlunahu haqqa tilawati ay yattabi'unahu haqqa ittiba'i suna binsa sa gaskiyar bibiya kaga utulu karanta musu kai tsaya kai musu bayanin ma uhiya ilayka min alkitab abinda aka yi wa'ayi zuwa gare ka da littafi wa aqim salata ka tsaya sallah to ka tace ce ma uhiya ilayka uhiya daga auha yuhi iha min alwahyi alwahyu ma'ana wa'i a shari'a shine al-isharatu shari'a a nuna maka abu da gaggawa an gane a nuna ma abu da wuri hanzari ke ta aka ambaci wa'ayi da wa'ayi sakon da Allah ke kawo wa annabawa aka ambace shi da wa'ayi saboda gaggawa zuwansa shi wa'ayin zuwa gare su wani kenan in ka ce auhaitu ilaika ma'ana ashartu ilaika bi sari'a na nuna maka abu da gaggawa a nuna maka abu da gaggawa shine wa'ayi a lugha a shari'a shi takalimullah ta'ala al-anbiya aw rusul bi tariqan min turuq al-wahyi wato Allah ya magana da annabinsa ko manzansa da wata hanya daga cikin hanyoyin wa'ayi hanya daga cikin hanyoyin wa'ayi ko Allah ya aiko masa da manzo ko Allah ya kimsa masa ko ya nuna masa a mafarki Suna fata an gane Allah ce ka karanta masa abin da ake wa'ayi zuwa gare ka min alkitabi na littafin na littafin Allah wa qimis salata ka da sallah inna salata tanha 'anil fahsha wal munkar lalle sallah tana hani gabarin alfasha da mugunyar aiki to ya ake sallah ta hana ya ake sallah ta hana wanda sun kawo matsala mai tsayi kwarar da gaske wata an gane wata ba a gane ba kawai kana sallah cikin da suka daina laifuka to yanzu ga musulmai dai gashi yadda ma ake sallah da yanzu da ba a yi a garin nan samari da ba ta sallah ilan najin kalil kullum min kufur yan kadan ne suke sallah a garin nan amma sallah ake wannan sallah kuma ba a kashe kashe ba a yanke yanke haka a yanzu ba wannan bai da ba a sallar yanzu kuma ana sallar tarbiyyar ko tana ƙara barbarewa to ɗan biyu ne ya faru ke suka ce ɗan biyu ne ya faru ko dai zama sallar da ake yi yanzu ba yadda Allah ya ce a yi ta ake yin ta ba sai sa za ka cewa sallar ba abinda take hana mutane wani lokacin tun a masallacin za ka fara gani cewa sallar nan ba ta hana mutane abubuwa ba idan za a fita a ɗauki takalma in an yi da sallar wani sai ɗauki takalma wani wani ta ce takalma wani kuma da shi aka yi sallar wani yana ganin gaba ba zai an gije shi ko ya hankaɗe shi yana so shi fita to ga kenan ko dai ya zama cewa ba daidai ake yin sallar ba ko kuma ya zama cewa akwai wata ma'ana a ƙasa da mutane ba su gano ba wannan shi ne abin da kamar shi ɗan ɗawo yake faɗa ko dai ya zama cewa sallar ba daidai mutane ya fiye da ilimi ba wanda ya fi kama haka cewa mai sallah mai sallah yana ganawa da ubangiji sauran ala to sanda ake sallar hankalin mutane na ina ba a jikin feke ba sannan sallar mutane ai sallar kawai suke musamman yadda ake ta a shari'a ba waye zai zauna ya gwaggwafe ku yadda ake sallar a shari'a abubakar ibn arabi a cikin littafin sa shikamun qur'an ko ahkamul qur'an yake cewa ya rubuta malamin na malikiya a shari'a a tafsirin sa na bakara kenan wa yuqimuna as-salata karkashin wannan ayat malamin su na malikiya suna cewa sallar nan tsakanin hukunce hukunce da rigingimu tana da dubu goma sha uku ya ce ni dinnan da nake magana na riski dubu sha biyu ne kawai wallahi har yanzu ban na dubu ɗaya na riska dubu sha ɗaya na riska ban samu ragowar dubu biyu ban san su ba ban san su ba to kaga kenan zai zamo cewa sallah tana da wani ɗumbin rigingimu da hukunce-hukunce da ƙa'idoji da waye da sauransu to waye san wa'annan waye iya wannan sallah waye gwaggwafi a cikin mai je koyi sallah Allah kalli a cikin ahalari Allah kalli sallah daga ahalari da suke cewa gatan mai sallah haka suke cewa ya ahalari Allah ji kansa da gafara ya rasa a shekara ta ɗari tara da sha bakwai, bayan jira inda sallar da maka daga maka zuwa mujina dan Algeria ne Algeria ya fara littafin nasa fawafatu lumaniya ya rasu kafin lokacin ya ba shi dama ya karasa ya fara da imani wal majibu al-mukallaf tas'ihu imani tas'ihu imani sai ka da sujudu sahu bai kama littafin ba Allah ya sa. to Allah kalli waye ya zauna ya bi a daga bango zuwa bango bibiya ta gaskiya a cikin masu yin sallah kawai ke na magana ahalari da muke yi a ƙasar hausa amma mun kalli shekarun da so mai littafin da littafin sha bakwai today shekara nawa wani shekara ɗari biyar ne kake magana fa wato ya fi ɗari biyar magana da kake wajen shekara ɗari shida da wani abu ke da rasuwar sama mai ahalari kai wani magana ana magana mai ahalari wani ya ɗauka yau shekara goma sha biyar a tenuwa ta wane ya rufu ba wannan magana ba ta kusa bacci eh ba ta kusa bacci to kanki nan an ɗauko ta wannan babu daga ce eh gaskiya haka ne in har sai sallah sai an koye ta yadda za a yi tabbas sallan mutanen yanzu ba za ta hana su laifuka ba dan galibin mu ba daidai muke sallah ba tsakani da Allah in har waccan sallah sai an santa sai sa sallah kafin ta ita ma sai da aka fara gabatar da ilimi sai da aka gabatar da ilimi ba farkon annabta aka saukar da sallah ba sai a shekara ta shida da aiko annabi Muhammad sallam a matsayin annabi aka saukar da sallah sai da aka gama shirya shi aka gama kinta shi aka gama wanke zuciyarsa aka tanade shi da kyau sai da aka gama sauka musu da sallah to in dai dan ta wannan ne sai an san hukunce hukuncen sallah za a yi sallah ta hana laifuffuka to mutane yanzu sallar su ba ta hana su laifi ba tsakani da Allah shi ta zaga cewa gashi masallatan ana ta budewa masallatan suna ta cika gari zaga cewa ga matsaloli jinjim wani lokacin matsalan ma daga liman take fara wani lokacin sallar tun daga limamin da zai ja maka sallah ni zan ja daga ni za ta fara to ga kenan ya za a imamu ya ci da sallah ya gyara sallarsa dole za a samu matsala kwarai daga ciki sannan musulmi sani cewa sai an san sallah sannan sallah za ta hada laifi sai an yi sallah kamar yadda shari'a ta ce a yi sallah sannan sallah za ta hada laifi sannan za ta hada laifi amma ko idan za ka ta zuwa masallaci kana sallah wallahi sallah ba abin da za ta hana ka don ba jiri kake yi ba daidai kake yi ba sai ka ji ka koyi ya ake yi in ta ya ake kaza ya ake kaza kuma cewa annabi sallallahu sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ku gani ina yin sallah kuma da muka ganshi a ina a qur'ani a ina a hadisan manzo sallallahu a ina a tafan magana ce karatu kake wannan magana ce gajeriya annabi sallam ya faɗi wannan ya koyi sallah a ilmance ya koyi da ita a aikace hadisin umar bin khattab annabi sallam ya hau kan minbari ya kabbar sallah duk safi suna gani ya tafi ruku ya dago daga ruku ya sako da kan mimbar ya sujuda a ƙasa ya ce ina ma sana'atu haza da ta ta mubi wani ta'alamu salati ne haka ne wato don ku dinga kwaikwayo na don ku koyi sallata don ku dinga sallah ta wani kenan ku koyi sallata ya nake sallah sallu kamar ra'ayi muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah saba in sallah su tashi su yi tafiya su bawa tsaban ƙasa mutum ya je majalisi ya ga mutane ya sallama ce da Allah na zo ne ba dan na yi sallah ba a dan da koya muku sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce sallah a aikace ana gani akwai ruku'u da sujuda da komai kwarai da gaske abu na biyu idan mun ce a musulmi mu ce rabina da dalal bisa ga daru da runto mu ce eh musulmi daidai suke yin sallah daidai ake yin sallah sallah da ka'idojinta da dokokinta ake yi to amma sai mu ce to kenan, ana yin da ka'idojin me yasa hana su laifukan ba kuma shi qur'ani ba faɗa abin da yake ba haka ba inna salata tanha 'anil fuhsha'i wal munkar qur'ani ba zai taɓa faɗa maganar da zai zama kuskure ba ce to ko ya zama cewa a ƙarƙashin sallah ɗin akwai wani abu da Allah ya ɓoye a ƙarƙashin sallah akwai abin da Allah ya ɓoye da ake buƙatar ku bincike a kai malam dawo yake cewa duk mutumin da ga yana ɗaukan abinci inda mai hankali ne zai gaya maka faida wannan abu ya zai ga mutane mawadaci faɗi ina ɗata ina yalo ina kukumba. wani abu ma sai kamar ya yanke ma baki a ɗabi'a kokomba kana ce zaka ji kamar ta yanka ma baki ka ɗauki yalo ka garza ka ci muruci ka cika ga wani abu kana rinsa ido amma mai son ke ci ta ya san fa'idar wannan abu shi yasa yake ci ya sa abin da zai ba shi tsibbiyan a ga abin da wannan abin zai ba shi ya mudu hutaka zai ba shi ƙarfi a jikinsa zai ba shi kaza zai wanke masa ido mai ta kake cin karas saboda ido na me yasa kake cin kaza saboda rheumatism me yasa kake kaza saboda calcium me yasa kake sa saboda kaza vitamin A B C D e nake nema saboda vitamin vitamin a kana neman ka ne to ya ce to abin tambaya musulmi ka gane me yasa ke aikin hajji so nake gangaro da ku daga yanzu za ku yi Allah ujiri wallahi kowa sai ya sara wa Allah ka gane dalilin da kake aikin hajji ka gane ka gane dalilin kaza kaza kaza asali to sai mu koma inna salata tanha anil fahsha wal munkar asali shari'a ta ce ayi sallah ne taro tare warka umar raki'ina a jama'a ta ce a je to a jama'a sai sallah ta ce sai shari'a ta ce ayi layi layi a kirawo sallar ba kai a ji an ta ba a kirawo don mutane a gayyato su idan an gayyato su ayi layi masu hankali sannan masu bin sannan masu bin su sai a zo a yi sai mutum ɗaya shige gaba sai ya ba da sallah in ya bi ba da sallah sai aka ce sai ka juyo da fuskarka saboda ka suke juyo da fuskarka dan ka ga fuskar mutane wannan dogo fuska wannan gajera wannan mai faɗin rai wannan mai kaza ba dan haka bane yanzu da aka ce ma ka zo a yi wannan layi kowa a zo a haɗa a nan manufar shine haɗuwar nan ta ku uwa ce ita kanta ku haɗu ɗin za ta ba ku zumunci za ta ba ku ƙarfi inda wani abu da za a isar a unguwance a duniyance a yankance a gundumance za a sanar da shi ana sannan liman ya juya kalli fuskan mutane daban-daban ya yi kafin ya da sallah kafin ya da sallah ya yi bayan ina da sallah sai ya zo ya tsara mutane shi jagoran da aka ce jagoranci wannan al'ummar tsora ta kan abubuwa ba su da sana'a kai haɗu da wannan ku dinga sana'a kai haɗu da wancan ku kaza kai kwaɗi wannan haɗin kan da za su yi idan wani da yana tunanin laifi ya daina da ba rashin sana'a ne ya sallah ba ta hana shi ba sha ba to ka ne ba wai kawai kai Allahu akbar Allahu Allahu akbar a malam hawa sallau ba ka abinci ba shari'a don ta zama da kai almari abkari jarumi mai tunani na gaske mai haɗin kai sai take cewa ku dinga taruwa a rana sau biyar liman idan ka isar da saƙon safe in bai shiga ba sai ka ƙara tsora da rana sai ku sake ana ƙalla kuna yin haka sau biyar to yan uwa jama'a unguwan nan akwai buƙatar a yi kaza a yi kaza a yi kaza kaza daga ai wani bai zo sallar ɗazu ba in aka zo yanzu zai sake sallarwa in aka zo ta gaba zai sake in aka zo kana wannan a bisa a unguwa yankin unguwa karamar unguwa kenan ana na ana sai a fito ranar juma'a ka sake tara su liman sai gaya musu saƙon gunduma ƙananan masallatan san su zo su kawo rizuwar zan abun da suka cimma sai a ba bali mashi kuma sai isa idan suka yi wannan sai a ce a sake taruwa kuma a shekara a idi biyu in an ce shi kenan a yankin kasashe na musulmi sun yi sai ta kuma a duniya sai a je arfa yanzu ba su zama can anil ba sha'i ba to wannan aka za ka yi ta ɗauko abu sanai da ka ɗauko ita kanta kalmar sallah ɗin in ka ɗauko kanta sallah ɗin ita kanta akwai bincike da gudana a kanta a tsarin lafiyance a lafiyance motsin nan duk da bawa yake yi ta sallah tafiya ruku kaza kaza so da dama masu bincike masu abin da ya harkar jin masu harkar motsa jiki da harkar likitanci sun ce ba wani atisaye da za a sa kawai da zai iya motsa ko'ina na jikinka sama da sallah wannan ba musulmi ne suke faɗa wannan ba sun gudanar da bincike yadda ibada sallah ka kula ba abin da za ta baka illa maka gudunmawa karfi a jikinka shi yasa manzo Allah sallam ya mai da ita bai mai da ita kayan aiki ba a nishadi ya mai da ita daɗin da yake jojo ila qurratu ayni bil sala ni an sa mun san idan ya ta cikin sallah yace ya bilal arishna biha arishna bil sala kai huta sai da mu da ita ne da kake ruku, kai mai da kake dagwa kalle yadda kake tafiya sujuda duk wannan akwai wani atisaye da za a baka wani atisaye iya kafafuwa da suke motsawa ta wani abu na zuciya wani atisaye ɗin kawai wato ta abu ne za ka gaje da jikin nema gaba ɗaya wani atisaye ɗin kaza ita ku sallah duk wannan abin da kake to sai zama fahasha a nan zai nuna cewa ma ka kushe ma zuhara duk abin da ya bayyana na ciwo za ki maganinsa <laughs> dun ba a cewa fahusha a lokacin abin da ya zama ya bayyana ya muni a gane so da kace ne in an musulmi ba abu a hankali saboda kan mu ta Allah subhanahu wa ta'ala ce inna salata lallai sallah tanha tana yin hani an al-fahsha akan al ba kawai zina ba ba kawai duk wani abu mara kyau hatta zaman da muke yi na talauci sallah din haɗo mu a masallaci yana kore wannan amma an samu wani shi liban da ya gane liban mai gane mai fahimta wal munkar da miyagun ayyuka wa zikrullahi akbar wallahi ambatan Allah shine mafi girma wannan kamar ya gaya maka illa ne ko dalili ko sababin ita sallah dan a tsaye da ambatan Allah a ciki zaka duk gabar Allah ake kirawo kenan wala zikrullahi akbar ambatan Allah a cikin sallah shi yafi yawa shi yafi daraja shi yafi kima wallahu ya'lamu wa tasma'un ubangiji ya san abin da kuke aikata sai ce mai malam ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا ta'ala yace wala tujadilu kar ku yi jayayya ahlul kitab da ma'abuta littafi kar ku yi jayayya da su kar ku karyata su kar kuma ku ce eh gaskiya kuka faɗa a kowace gaba kar ku ce ƙarya kuke yi hadisi ya tabbata cikin bukhari da hadisin abu huraira Allah ya kara masa ja wanda an tantance la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadhibuhum kar ku karyata su kuma kar ku gaskata su an gane ko kar ku gaskata su ku karyata su idan abu sun faɗa ku ya ci karo da shari'a sai ku kare ta sa'ana idan suka faɗa abu wanda ya dace da shari'a sai ku gaggata sa'ana in kuma da shari'a ku bata yi magana ba ne ta yi shiru amma su a littafinsa akwai a shari'arsa akwai to in kuka rasa za a ba ku dama ku yi aiki da nasu shine Allah ke cewa ulaika ladina hada Allah fa hudahu muqtadi bayan gabatar da annabawa goma sha takwas sai ce wayannan annabawa su ne wanda Allah ya shirye da su ka yi koyi da shiryarsu. na ba an gane wa tabi'i millata ibrahim hanifa wato ka bi tafarkin annabi ibrahim ka kwaikwaye su kai koyi da su kware daga ciki to shi sa kaida ta ta gudana a cikin shari'a mu shar'u man qablana shar'u lana idza qasahu Allahu alaina aw rasuluhu min ghayri nakir Shari'a waɗanda suka zo tun kafin mu mu ma shari'a mu ce amma da sharafi cikin abin da ba a samu ya karo da shari'a mu ba tunda maqasid shari'a a wajen Imam Malik guda tara ne ma'ana abubuwan da kuka ce musajir ta shiri'i inda ake ɗauko hukunci guri tara ne guri na farko alkitabu sunna na farko na ɗaya da na biyu kenan ƙur'ani hadisi in kana neman wata hukunci ko ta doka ta ce mai ƙur'ani ya ce in ba samu ƙur'ani ba mai hadisi ya ce na uku al'ijma'in malamai mai magabata su haɗa a kai an gane ko na hudu ce alƙiyar wani kenan ƙiyasi. fi shaba a kamanta wata shari'a ko wani hukunci a kan wani hukunci saboda suna kamanceceniya misali hukunce hukuncen aure a ɗauko su a yi amfani da su a babin ciniki hukunce hukuncen ciniki a amfani da su a babin aure wani shi fi shaba na biyar wato shi ne amalu ahli madina aikin mutanen madina mutanen madina idan sunna ta zama wato aiki ya zama me mutanen madina duk sun san shi ko da babu alqur'ani babu hadisi imam malik yana mai da wannan doka domin madina tana da wani suna ba a taɓa samun wata bid'a ta yi tutu ko wani kafirci ya tutu a madina ba ba a taɓa samu ba tun zo za a sallam zuwa yau madina ba taɓa lalacewa ba ko ba za ta lalace ba a wajen shi abu hanifa shi kan ambaci wa amalu an madina ce al'umumul balwa wato abin da yake shari'a ga magari abin da yafi shi ta ce duk duniyar musulunci ake kallo mai fadi shi ya ce ba wani bambancin madina da ragowar garuruwan musulmi kawai abin da ya fito ko ya fi bayyana ya fi mamaya to ko da wannan abin wani hadisi wanda mutum ɗaya biyar wuce shi ya karo da shi za a je wancan hadisin a aiki da wannan umumul balwa shi kuma imam malik ce a'a sai dai a ce amalu ahlul madina ba za a tsarkake wani gari ban ba garin madina ba wanda zai zama na shi ke kenan sai kuma maslahatul mursala al-maslaha al-mursala abin da ke a shari'a ba yi ta a baya ba amma yanzu ana yin sa saboda ko dai inganta shi kamar misali ka ce rubuta qur'ani a kwamfuta ana kira wannan maslahatul mursala qur'anin kwamfuta bai sha bambam da qur'ani da yake waraki ba na takarda bai sha bamban da shi ba ko ba ka ba wannan ana kiranta musalatul musala duk ba laifi bane zuwa maka a jirgi mai gwan ko doki ko alfajari to wannan kiranta musalatul musala duk za a iya ko ba wato la tastasifu fi bid'a bid'a ba ta shiga cikin wannan sa'annan sai abin da ake kira kuma wato al-istishab na takwas kenan al-istishab shine shari'a ta zo ta samu wani abu ana yi tun lokacin jahiliya sai ta zo da kwatankwacin lafazin wannan abu ba tare da ita shari'a ta kawo shigar da za a yi na shari'a ba to wannan za a yi amfani da wannan abin na shari'a da yadda ake yin su a lokacin jahiliya ana kirsa wannan al-istishab na tara na ƙarshen istihsan shi wani istihsan suna tsakani ta tsakanin malikiyance suna ganin kamar bid'a shigo da wani abu sabo a cikin abin da aka sani a shari'a wanda zai iya bayuwa ko ƙara shi ko rage shi shi ne abin da ake kira da to Allah ya ce wala tujadilu ahlul kitab kar ku yi jayayya da waɗanda aka ba su littafi illa billati hiya ahsan fa ta sai da abin da yake na gaskiya ma'ana an tafi kun tsaya kuna tattaunawa da su kana da hujjar da ta fi tasu an gane ko amma ha kawai ba za ka rikici da su ko ni kan wani abu ba illal ladina zalamu minhum sai dai ga waɗanda suka yi zalunci ga wato daga cikinsu to shi wannan za ka tsaya ka tsaya rigima duk gumurzin da za a yi tsaya yi amma wanda yake ce shi yana kai littafin da shi baki tabe ne ka same shi to su tattauna da kai da shi sai da ta lalima ta baki ta ilimi ba maganar rikici ko faɗa tsakaninka da shi to bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi ya zo ya riga ya zo ba kuma wani baki yanzu a duniya wanda za a ci akan gaskiya yake domin a jikin jabir bin abdullahi sun shi bukhari sai muslim manzo a sanace la yasma'u bi a'adu min hadhihi al-umma yahudiyyun aw nasrani thumma la yu'minu bil ladhi illa kana min ashabin nar babu wanda zai ji labarin nazo ba yahudi ko ba nasari ya ki imani a cikin wannan al'ummar face sai ya zama daga cikin wuta yanzu babu wani wanda zai shi ba duk ne ba wani ba yahudi yanzu kawai daga zallan kafiri ke zallan musulmi ba wani kirista yanzu kirista kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo kenan amma bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ba magana kuma yanzu kawai daga zallan musulmi ta zallan kafiri haka yake eh wannan kenan Allah ce wa qulu ku ce amanna billazi unzila ilaina mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu wa unzila ilaikum mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ku wa ilahuna wa ilahukum abun bautan mu na gaskiya wa ilahukum abun bautan ku na gaskiya wahid guda ɗaya ne da namu da naku ɗaya ne wa nahnu lahu mu masu miƙa wuya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala so da cikin ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayar idan ba yahude ya zo bai da awashi ba yahude ko ba nasare to wannan aya ake gaya masa to mu duk da za ku gaya mana sai dai ba ya zama cewa ɗayan ta Allah ya za a fake da yahudanci kuma ana bauta gunki ko a fake da kiristanci ana bauta wa annabi ai ba yi ce abota ne na ta ce abota ne ai ba ce annabi Isa alayhi salam kalmar sa ne ya faɗa shi cewa kalmar sa da aka fara ji inni Abdullah الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبار شخصيا نيبا باوان الله ني كلمة سكينة نيبا باوان الله ني بيتشي الله بني الله يقول وكذلك إذن هكذا أنزلنا إليك الكتاب مكسوكا للتابع ذو غريكا ma'ana da ire-iren wannan ne don tabbatar da wannan hujja bauta ga Allah kaɗai, imani da littafin da Allah ya saukar da imani da Allah da littafin da Allah ya saukar manzanni da wanda aka saukar maka dan a irin wannan manufa Allah ya saukar da littafi zuwa gare ka na atainahumul kitab waɗanda muka ba su littafi yu'minuna bihi su ma sun yi imani da qur'ani nan abu wanda ake nufi ko dai zama ana cewa wasu wato yan kaɗan daga su ko kuma ya zama cewa sun yi imani amma sun ibi waje a dubiya wasu ta yi ƙanata hamusu musulman wa'aluwa wato sun musanta ne kawai amma zukatan sun tabbatar da gaskiyar haka fa yana hula yi kardimunak ba ta karita ka walakin zalimin bi ayatin la yajhadun kafirai kawai suna musanta ayoyin Allah ne musu daban musu shine abu ne na gaskiya kai burus a sa falazina a tana mu kitabu waɗanda muka yi muka ba su littafi ya uminu na bihi sun yi imani da ƙwar'ani wa min ha'ula'i wato daga cikin wa'annan dai su ahalu kitabi ɗin man yi uminu bihi akwai wanda ya yi imani na gaskiya da ƙwar'ani wato su kamar irin su abdullahi bin salam abdullahi bin salam malami ne yahudawa an gane ko wa man indahu ilmul kitab ana nufin abdullahi bin salam wanda yake da ilimin a taura a kansa da haka kenan ya yi imani da ƙur'ani ya yi imani da annabi sallam da su da ire-irensa wa ma yajhadu bi ayatina ba wanda yake musanta ayoyin mu ji Allah illa al-kafirun fa ta sai kafirai a wannan gabar wanda zai dinga jin cewa to shikenan ma ma za arada Allah bi hada masala ya za kai Allah dinga buga wannan misalan yau an ce kudan zuma yau an ce gizo gizo yau an ce kaza yau an ce kaza yau an ce saniya a gani a'a zuwa za ka yi ka bincike ka kuma ka kama bincike ka ga wanshin abin alkhairi ake nufi ko sharri na wama kunta tatulu to shi ke sai ce وما كنت تتلو المبطلون سياق في صدور الذين أوتوا العلم وما يجعل بآياتنا شديدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون وبنجد تمام تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب Allah ce ai baka kasance kana karanta wani littafi ba min qablihi kafin zuwan Qur'ani min kitabin kowane irin littafi ne Wa wani kina wama kunta ladaihim id ajma'u amrahum hum yamkurun wama kunta ladaihim id yulquna kalamahum ayyuhum yakulu maryama Wa wama kunta ladaihim id yahtasimun Allah yake ga Annabi sallam cewa yake wannan littafin da muka sani wai kai ka sauko da kanka shin ka ma zuwa taɓa zuwa wata makaranta a koya ma karatu ai ba ka taɓa zuwa ba wannan kamar ana tauna tsakuwa ne aya da tsoro ku na gefen nan annabi Muhammad sallallahu ai annabi sallallahu yana faɗan labarai da abubuwa abubuwan da bai je ba annabi sallallahu alaihi ya taɓa zuwa yana abin nan maina ne yana haɗin zinare ne a ƙasa amma yake faɗa abubuwan da ke cikin ƙasa ya yana yawo samaniya ne yana tukin jirgi yana shiga cikin kogi ne amma yake faɗa bayanai kuma daidai wa daida mai haƙan zinare ya san haka ne kai sama ma da abin da mai haƙan zinare ya sani a sallallahu mina faɗa yana faɗan labaran annabawa da aka yi a baya su ahli kitab sun san an yi su duk abin da sun sai a sallallahu shi wai ya san wa ina abubuwan ne a baya a wani littafi sani ba wanda ya tunar da muka cewa tabbas saƙon da ya zo da shi daga Allah yake domin ba wanda ya san gaibu ba yanda za a iya kawo ina abubuwa Allah kuma ta'ala ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab ay wa ma kunta tatlu min kitabin ai ba kasance kana karanta wani littafi ba min qabli kafin zon qur'ani wala taqutuhu bi yaminik kuma ma baka ma yin rubutu da hannunka wala taqutuhu bi yaminik ba ma ka rubutu domin ya ce izan to da kana rubutu lartabul mutsirun ai da kafirai sun ƙara kokonto dan yadda kake da basira kake da hazaƙa, an ka tashi rubutu sai ka fi kowa iyawa in ka tashi ɗalibta a wajen a makaranta sai ka to da annabi sallam yana zuwa makaranta ko yana rubutu zai ce ai ka san tsabagen basira da hazaƙa da yake da shi shi yasa har ya kirkiro wannan ƙur'ani. to shi ba shi ma da malami malamin sa Allah zuwa mala'ika gani zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taba maliki alƙalami ba duk da ya zo cikin hadisi na Abu Abi Talib lokacin da annabi sallam zai aika sayyidina Ali da rago sahabbai a je a rubuta wato wato da ka cika maka sai rejeje da ka cika rubuta tsakanin da mutanen maka annabi sallallahu alaihi wasallam ce haza ma wafaqa alaihi muhammad bin abdullahi rasulillah ƙuraish sai suka ce a'a sai na ali sai ke rubutun annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ce wannan shine abin da annabi muhammad sallam dan abdullahi ya haɗu da mutanen ƙurashawa a kansa to sai ɗaya ga cikin su amr sahal kafiri ne sai ce a goyar rasulullahi din nan kawai a sa muhammad bin abdullahi sai man sai da ya ce ni ba don goge ba sai maza a ce goge ya ce annabin allah to ai na yadda ni na goge to shi sai a nan annabi ya karba alƙalami sai ya goge rasulullah ai yana goge sai ga mala'ika jibril muhammadin rasulullah والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا فوق يكتبون قبل لم يقبل من الله رضوانا فيما هم في وجوه من اصل الصدور الى اصل الايه قال انت محمد رسول ان كنت قدمت شيء الله يتي محمد رسول الله هل قلت ان كنت رسول الله فقد ظلمناك اي بغي انت كان ابو الله بني ان كان ابو الله ني ابو ظالم كنت كوي اغوجي تو شيني انا اغا فان النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا كبل ريقي الكلم يا غوجي ونا شيذا الله ولا تخطه بيمينك بعد هل ننتكر رغم القران بقى idan to da kana ma rubutu lartabul mubtiluna ai da kafirai sun ƙara shiga cikin kokonto ki shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsib mu mutane ne wanda ba ma rubutu ba ma karatu inji manzo sallallahu sai dai mu ce lissafi ashharu hakaza wa hakaza wa hakaza ashe hikimar Allah ne ana shi rubutu saboda wayancan abubuwan ne ku masu karatu da rubutu ta ce wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin a gare cewa qul in kana wa to kul la yasma'u al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'd zahira ce musu da halittun sa da mutane da aljanu za su haɗu kaf su zo da kwatankwacin wannan qur'ani Allah ya ce la ba su iya zuwa da shi ba ina professor ina waye ina waye ina waye ina waye ina waye duk su fito ba su iya zuwa da fitan kusan qur'ani ba to shi ne Allah subhanahu wataala yace wala takhutuhu bi yaminik ba da hannunka kake rubuta qur'ani ba idan to ai da ma ka rubuta ko kana rubutu lartabul mubtilun wallahi da kafirai sun ƙara kokonto akan kokonton su bal tabbas huwa shi ƙur'ani, ayatun ayoyi ne bayyinatun mabayyana fi suduril ladina utul ilm a kirajen waɗanda aka ba su ilimi yana nan a cikin kirjin waɗanda aka ba su ilimi qur'ani yana nan a haddace a zuciyarka ya kai al-muhammad Sallam da kuma al'ummarka wa ma yajhadu bi ayatina ba wanda yake musanta ayoyin mu illa zalimun face sai azzalimai sai kafir wannan yabo gama ma'abuta ilimi wato fi sujuri lazina utul ilm yabo kuma ga mahaddata idan ka haddace qur'ani wannan yabo ne gare ka kaga ka haddace qur'ani yabo fi suduri lazina utul ilm yana cikin kirjin waɗanda aka ba su ilimi hatta idan kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma ma za qala anifa aga ga Allah yana cewa kuma qur'ani shine ilimi shine asalin ilimi to kuma wannan kalmar da Allah ya faɗa ta ilimi anan ita ce wacce ya faɗe ta ta ilimi a bakan ilimi akan gizo-gizo akan waye akan kaza ilimi kaza ilimin geography ilimin waye ilimin yanayi ilimin dabi'u, ilimin kaza da sauransu wanda masu wannan ilimin ba sa cin karo da waɗancan masu ilimin kwarai da gaske in ilimi ne guda ɗaya da ilimin boko da ilimin addini duk ɗaya ne duk daga Allah yake sai da cewa ba za ka wadatu da ɗayan ba ka ce kayi ɗayan ba za ka ba ɗayan ba kowanne sai kayi ilimin ƙur'ani na bauta wa Allah na sallah na azumi wannan ka ɗauke shi kai a matsayin ya koya ma ibada amma ka koma ilimin qur'ani kuma shi zai baka ilimin boko zai baka kimiyya zai baka kuɗi, zai baka arziki zai baka mutunci zai baka daraja zai baka kaza ƙwarai da gaske ba za ka ce kai makaranci ne kuma kana cewa boko haram me ce haram sama da kasan ne bincike akan su haram Wani zuru ma da bi samawati wal ard shine haram a cikin komai a'a ɗabi'ar da ake a san da ake boko daban ilimin boko daban sikel da ake sawa tsaga jiki ana rashin mutunci ana tambele ana rusaya ana sittin saba'in wannan rashin mutuncin daban ba shi ne ilimin ko ba shi ne turancin ba ko ba shi ne kimiyyar ba kimiyya din daban rashin mutunci din daban ita kimiyya ana yin ta ko da rawani ne a kanka ko da a lulluɓa kake za ka yi a bakka ko ba ba kuma dole sai an yi rashin mutunci za a iya ba ku gane yaudara ce ta turawa kasa ita boko a nan asali ta zo ne a kiristancanta da kiristanci aka gwama ta tsarin firamare tsarin sakandare a tsarin tsarin wato wato coci ne ai a wannan tsarin suka shigo da shi amma ku kula yanzu kasar saudiya da suke bokon sun fi ka boko su rashin da suke yi wayannan iran da suke wannan kimiyya sun fi Amerika sun fi kaza sun yaga mutu suna sai yanzu wannan rashin mutunci suke yi su shi ba ta ilimin daban rashin mutuncin daban kisa ko ne zai bude mana nasiri a unguwa sai ga wai uh, wai ana ga shara ta fito wai wai ai tsarin makaranta ake kuma ungozu kanta ba dan kwali wai wai boko za a koya a a wannan ba shine boko ba a sa hijabi a rufe jiki rup a je a yi turanci a je a yi turanci duk garin da daga ana barin dan kwali a waje ana yin abin nan fyaɗe zai yawa me yasa daga cewa in baro mai nau'in san mutanen ya an fi yin fyaɗe yanzu lagos idan mutum wani zai ce wallahi sai ka ji an kawo tiket ɗin fyaɗe goma a rana a area da kake ko ba kiristanci ne ma shi ma fa yace ai wannan shi mutuncin ba ba. dan a kiristanci ba fito da tsirara Allah ya ce fattakhadhu min dunihim hijaban farsalna ilaiha ru'ana fa mutala la bashin sawiya ce tar na da mutum tana ta hijabi ta rufe jikinta ba kiristanci ne ce a ta ai wannan rashin mutunci ba kuma ba wai dan ana so a iya turanci dan ana so a iya wani abu ba sai an yi wannan rashin mutuncin ba kai zuma abinda ma yake nunawa cewa abu sun fitar da statistic a wata shekara kamar shekara goma baya abin da ya shafi yan chemistry da yan waye da yan biology da yan masu space kila su ne ma da ta ƙur'ani da suke wannan faculty din kai wallahi yanzu akwai kotis din da yawa in kai ba makarancin ba ne ma zai maka wahala so dalilai juriya ɗabi'a ta kaza ga albarka ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza kuma shi qur'ani ba tushe kwakwalwa yake ba bude ta yake yi dan kai ka haɗa cin qur'ani to fa dama ce naka cigaba da karatu tuka shi sa gwani musa ɗin wata rana Allah da zai tafi ingila zai tafi america zai zo da ba ma hula ka sai kwalkwabo wannan shine wallahi sai duniyar musulmi ta koma haka zamu zauna lafiya duk abin da ake mutum ni inda da kake gani ganye ne a kai na, ba tabbacin babu tabbacin zamu cewa da zama a irin wani tsari mana abin nan dole yanzu misali duniya ta zama buwato duniya ta zama idan ta take kai ki rabbana atina bi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil to a garshe to da mukarasa ayar to shikenan da an karasa ko to shikenan ba ku assalamu alaikum shukran